Even talk cikin duhu ne ma but daga yadda ma take she call see him when he got up. biali ya shiga bathroom din and lay down in the tub. letting himself and his body cool with his eyes closed yana sauki jan zuciya yi wanka ya fito slowly he continued to walk past to the closet ya canza wasu night wires din and then ya wuce saman resting chair ya kwanta idanuwansa a rufe ya dafe mararsa da har a lokacin bata daina masa ciwo ba a littafin da ya gabata ta wurare ne muka dakata yanzu kuma za mu daura ba tare da bata lokaci ba nusra who had just crying long kafin nan ya fita tuni ma bacci ya sake daukar ta banda ajiyar zuciya babu abun da take and on nura's side kuwa that night there is nothing he can sustain after his misery duk sanda ma zai kalli inda take zai hango ta ne tana bacci cikin natsuwa but shi dai ko da ake cewa bacci ɓarawo ne bai samu ya sace shi ba da asuba ta yi he wake up and gets to the bathroom ya ɗauro alwala yana fitowa ya zo ya tashe ta da ta buɗe idanuwa ta ganshi shi ne a kusa da ita ta yi saurin komawa ta rufe jikinta because yadda ma ya barta a haka ta yi bacci ba da samu damar sutura jikinta ba ya wuce bai tsaya kallon ba gudun ma kada ma lokaci ya kure mishi yana barin gurin ta yi kokari ta yi kokari to get her dress up and then ta tashi ta nufi hanyar bathroom bayan ta yi wanka ne ta ɗauro alwala ta fito a hankali tana bin gefe da sun koyar da kanta ƙasa saboda wani irin kunyarsa da take jin bayan ta idar da sallah ta yi sallan asuba ta yi addu'o'i duk abubuwan da suka kamata a nan inda take ta fara gyangyaɗi he looking at her and say nothing until he finally let her feeling asleep ya ɗauke ta mayar saman bed returning with the intention of leaving the place ya ji mata riko hannuwansa he quickly turning suka hada idanuwa da ita cikin jin kunya ta yi ƙasa da idanuwan ta ce morning he answered with his face slightly brown because of the pain he had been feeling through the night slowly ta sake matsa masa ta sake matsa masa hannuwa ganin yadda ma ya wani haɗe rai tana kallon sa ya wuce saman restin ciya ya zauna yana juya kai da matsawa saman kafadarsa but ma ya ki kwantawa as soon as he closed his eyes slowly she decided from the top of the bed ta lallaba ta bayansa a hankali ta kai hannuwanta saman inda ma ta ga yana yawan matsawa ta fara matsa mishi a hankali a hankali sauri riko hannuwan nata ya zagayo da ita a gabansa looking at her with his color eyes saboda baccin da bai samu yayi ba ya ce what are you doing ta yi wayarin fuskar ta tausayi tana kallon shi ta ce taimaka maka zan yi naga kamar ma suna yi maka ciwo ne gurin ya taɓe baki ya ce mm, then ta langobar da kanta gefe ta ce notin ya sake taɓe baki yana haɗe ya ce je ki kwanta za su daina min ciwo ɗin she say nothing at all ganin hakan ya sa shi sakin hannunta bai sake cewa komai bai ci gaba da matsa kafadarsa yana ya mutsa fuskansa she silently staring at him and turning around to look at the bed then she slowly returned to her own world ta kai ta kai to kai ka kwanta a can. He was silent ba tare da ya tanka mata ba, ta gaji da tsewa don kanta ma ta koma saman tana ci gaba da kallonsa. Daga nan she did not know when bacci ya sake ɗaukar ta ma ta sani ba. A haka kwanaki biyu tsakanin rayuwarsu a cikin gidan abun sha'awa duk da har a lokacin Loli bata wani saki jiki da su ba, an kuma ma da yake Ogarafik baya nan tun washe garin da suka sauka a ƙasar ya tafi United States for his business career. sai gidan ya yi remaining daga su sai hajiya with her granddaughters sai kuma magat da ke tsaron lafiyarsu at night she was sitting on top of the resting chair bayan ta gama shirin bacci ya shigo ya ga tana gyaran kwanciya he looking up at the bed she had left slowly ya karaso inda take an toilet of her spreadsheet da ta rufe half of her body ta yi saurin bude idanuwa tana kallonsa yana tsare ta da ido ya ce mai dawo da kenan she was silent and wonder what answer will she give him carefully looking to the side ta ce i just want to lay here he's staring at her and asking why she say because i always see you turning your head and i don't feel what way i don't feel that way He raised his eyebrows as he whispered in his mind, If you are kind to me, why don't you give me what I want? He was later looking at her until she leaned to ta kanta a hankali ta ga ita yake kallo. Ta yi wayarin fuska tausayi tana rausayar da kai ta ce ka je ka kwanta a can. I will lay here. Ya girgiza kai da sauri ya ce no, I usually lay here. You don't worry about that, just go to bed. She nodding slowly ta ce, I won't lay there but you. Gefenta ya samu ya zauna yana kallon bed ɗin ya furta tausayi na kike ji? She was silent as she looking down. He looking at her and say, answer my questions. Gently she nodding her head. The smile on his lips release. Ya juya ya fuskance ta ya ce, really. She lifting her head again. ya lumshe idanuwa yana jinjina abin da ta faɗa a ransa ta ɗago ta kalle shi ta ce will you lay, he, lay there he pulling his head back yana squeezing face and say no she quickly asking why ya ce i just don't want ta ce let's go together he replied to her yana taɓe baki that does not make sense ta ce why not ya ce because you don't want me to be around you all the night she bowing her head shyly ƙasa ƙasa ya ce haka ne maganar da na faɗa she could not answer him ya tabe baki ya ce well ki je ki kwanciyar ki tunda dai haka kika zaɓa ta marere ce ta ce are you not angry with me yana kallanta cike da tuhuma ya ce me yasa ma da na yi magana ma sai kin da na magana sai kin tambaya am i not to be angry as if she were being annoying ta ce because if you are angry with me mala'iku za su na tsine min he keep looking at her a ransa ya ce lallai ma yarinyar nan wato ni ta mayar ma wanda ma bai san ma abin da yake ba ko ya jinjina kai ya ce gani na yi ma abun a jikin ki yake an baki amince na taba ba why sure I be angry tunda dai ba nawa bane ta yi a jin zuciya kafin nan ta yi magana ya ce but you know what what whether na yi fushi ko kada ma na yi I have no way dole ne ma na hakura because I can't give myself anything da nake ra'ayin samu except fushin da kike tsoron na yi sai na fito na nuna kada ma na nuna to to ta bakin da nake ba kya so na yi shi yasa da han da hana ni haƙƙina da kike nothing will stop the angels from condom condemn condemn ko condemn kafin nan ya karasa ne mata firgigi ta sauko daga saman resting chair din ya kalle ta da sauri ganin yadda mata duro ya ce what is it she as if she is going to cry ta ce are they really causing me accusing me he nodding and say eh because it is not as sai miji ya yi fushi a zahiri ne za su yi la'antar matarsa ban gane ba sai miji ya yi fushi a zahiri ne za su yi la'antar matarsa shi wa silent tana kallon wani guri a hankali ta ce but i am skew ya ce well that's what every woman was saying but you forget that kwanciyar aure shine jigon da yake sawa ai auren ba wai an auro ki ki zauna miji yana kallon ki ba Shi wa silent and talk about his word. Ya miƙe ya fara tafiya ta ɗago tana kallon sa ya shiga bathroom. Tana nan a zaune ya fito sai da ya gama shiryawa ya dawo inda take ya haye saman restin chair din ya kwanta haɗe da juya mata baya. Ta yi tagumi tana kallon bayansa a hankali ta ce so let's get up and go to bed. Yana jin ta yi banza da ita sabgarta da ta dame shi. Sabgarta da ta dame shi da magana ya waiwayo ya tsare ta da idanunsa, ya ce will you let me sleep or not ta girgiza masa kai ta ce sai dai idan ma ba a nan ne zaka kwanta ba ya ya mutsa fuska ya ce so waya ta nuna masa bed ya girgiza kai ya ce ina taɓa ki ki ce na bari idan na dawo nan ki zo kina roƙona kar na yi fushi na ce ban yi ki koma ki kwanciyar babu abin da ya dame ki ta yi ƙasa da kai cikin jin kunya ya ja numfashi yana lumshe idanuwa ya ce ki je ki kwanta kada ma ki damu ba zan zan faɗa miki kada ki kure malejin haƙurina because duk ranar da na gaji zan saka ƙarfina na karɓa so kada ma ki bari mu je wannan badakalar because ina jin tausayin ki ne but if you let me get angry za ki sha mamaki na yana faɗa ya sake juya mata baya kuka ta fashe masa da shi he quickly turning around and looking at her but he did not He did not say anything until she was calm enough. Tana goge idanuwanta da suka fara tasawa saboda murza su da ta dinga yi tana ta jan numfashi ta furta. Tunda da dai ka daina tausayi na just send me back to Annie. Na san ita ba za ta daina tausayi na ba. waye ya zauna yana ɗora cin ɗinsa a saman hannunsa da ya haɗe guri ɗaya ya ce, Ko ita annin da za ta ji abin da kika yi, ina kyautata zaton. sai kuma ya yi shiru yana sakin siririn tsaki haɗe da komawa ya kwanta ta sake fashewa da kuka ganin ya sake juya mata baya da sauri ya sake waiwaiwa yana faɗin will you keep quiet or not cikin kuka ta ce to ni ya zan yi ya zan yi a dake ni kuma a hana ni kuka ya zan yi da rayuwata ya zaro ido waje cikin saurin baki ya ce when is it she waving her face and say ai ba da hannunka ka ke ni ba ya ce yau na ji sharri da mena da ke kido ta ce ba bakar magana ma kake faɗa min ba yayi ajiyan zuciya yana taɓe baki zuciyarsa ya furta ni ban faɗi komai ba amma tun da kin ce shi kenan please ki tashi ki bani waje bacci nake so na yi kin ki ki bari na yi ta ce to ai a nan ba gurin yin bacci ba ne idan ma gaskiya ne ka tashi mana ka koma can yana gyara kwanciyar shi ya ce na kwanta tare da ke ina taɓa ki ma ki ce na bari ba zai yiwu ba na ce ba zan yi miki komai ba ta yi shiru ya ce haka ne ta yi shiru ya yi murmushi ya ce you have to go Allah ya ba mu alkhairi ba sai na je ba shi quickly replay shi nan to ya ce shi nan me ta ce ka taso mu kwanta din ya ce i have nowhere to go ta kalle shi tana hararinsa ta ce you know what tunda dai ba za ka kwanta a can ba ni ma ba zan kwanta ba he say so what idan ma kin ga dama daga yau ki daina makwantawa ta ce haka ka ce ya ce haka na ji kin faɗa shi ya yasa ma nema na faɗa she went over and took a blanket and pillow ta dawo kusa da shi ta shimfiɗa a fusace ta kwanta tana faɗin ni ma anan ɗin zan kwanta ya juya yana kallon yadda ta rufe ta yi murmushi kafin nan ya haɗe rai ya ce waye kika bari ya kashe miki hasken bata bude idanuwa ba ta ce mu kwana a haka he did not speak again ya juya ya rabu da ita sai juye-juye take yi saboda rashin sabo da kwanciya cikin haske zuwa wani lokaci har abun nan ta tashi ta je ta kashe ta da ta kwanta but still dai saboda rashin sabo haka ta yi ta juyi a gurin ta kasa bacci and nuras who sit on the bed since she turning off the light yana kallon shedinta ya murmushe ce you will soon come back here, just a little. Ko gama rufe bakinsa bai yi ba ta miƙe ta zauna. He smiling again and began to count out his fingers ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Before he could say one, ta yi zumbur ta miƙe ta ɗauki filo and blanket da ta shimfiɗa ta nufo gado. Dari yadda ke cikinsa ne ya rike I'm waiting for her shadow. Before she attempted to climb the bed, he came close tana kwanciya ta ji mutum close to her. Da sauri ta mike za ta sauka jikinta sai bari yake ya fisgo ta ta dawo. Za ta yi masa ihu ya rufe mata baki daidai kunnen ta ya raɗa mata. Ke matsauraciya. Ta saki murmushi. Da ƙyar cikin tsoro ta ce, When did you come back? Ya ce, Since you turning off the light. Looking at his shadow, ta ce, Did you know I will be back here? Ya ce, I know you can sleep on the floor. Ta yi ajiyar zuciya ta daga daga haka she did not say anything. Shi ma din he did not speak but his hand was moving around her. She quickly closed her eyes. He kept her body until ya gangaro saman kirjinta ta haɗiye wasu yawo da ƙyar a releasing her mind. Even though she was enjoying the situation, but her fear was too much. Ya sake gangarowa as he licked her leaf. Ta rufe bakinta ta yarda ta buɗe. Babu yadda bai yi ya samu kanta lamarin ya gagara. Iyayi yi ya samu ya abin nan ɗin abin ya faskara. Yayi yi iyayensa. ya yi ƙofa ya sake ta bai ce da ita komai ba so he decide to leave the bed and to leave the room tana ganin yayi hanyar fita ta ce ina kuma zaka je yi mata banza ki kula ta tana nan a kwance ta ga ya fice daga room din quickly ta biyo shi har ma tana hadawa da gudu-gudu she found him lying on ham on armchair ta bude ido da sauri ta karaso tana kallon sa an asking do you mean you to sleep here he agreed raised his color eyes and began to say menene damuwar ki if I go to bed here. She's swallowing, she's la, uh, eh, sw- swallowing um, um, nyawu hardly. Eh, ta haɗe nyawu da, da ƙyar because as he spoke, she knew he was angry. Ta daure da even talk she was. Ta ce, please, ka taso to. Yi saurin katse ta, get out of my sight before I slap you. ta ce kora ta fa kake a hasale ce ya sauke idanuwansa a kanta a hankali yana datse haƙoransa because he don't want sautinsa ma ya yi sama ma wani ya ji su ya ce na kore ki ɗin ki tashi a nan gurin ko na mare ki ke ba gara ma na cewa ke ba ma ni cewa ne ma ki tafi ba ke fa me kike yi imagine shonin my kiss saboda ga ƙazami wanda ma bakinsa yake ware ko me kike nufi nayi nayi nayi nayi ta zaro ido tana dafe kirji yayi yi kwafa mai ciwo yana ce zalle ɗin shi she quickly slid down on her knees tana riƙe kafaɗarsa muryarta sai rawa take saboda yadda ma ta ga yanayinsa ya koma ta ce please i'm really sorry i want to do it again he closed his eyes and squeezing his forehead because he was so shocked and disturbing by the fact ganin ya ƙi kula ta ta riko hannuwansa ta ce please Don you apologize to me he looking up at her and say jeki na haƙura since you have a mouth to ask for forgiveness ta yi shiru tana jikin jikinta duk yayi sanyi ta ce to to ka taso mu tafi ya girgiza kai saboda ransa da ya mugun ɓace ce na rantse da Allah da wata ce ta yi min haka ba ba ke ba ko kallon ba zan sake ba na haƙura da ita but ke din ma dan kin ga ina son ki ne kike min haka ko shikenan idan ma har zalamar da nake nunawa akan ki will be the case will be the case that pointing it out to you to make it so if God allows me I will stay away from you and not to do it again, since you don't want, but to know that I have to marry someone who will give me the right to. Saurin kallonsa ta yi kuka yana son kwace mata ta daure ta ce aure fa kace za ka yi ya ce haka na ce ta ce saboda wannan dalili shine zai sa ka yi wani auren yana kallonta a wani iri ya ce shi wannan din bai kai dalilin da zai sa na yi auren ba ta girgiza masa kai ta ce a'a amma gani ne duka kwana nawa ne da aurenmu har ma ka fara magana sake yin wani suddenly ya katse ta da faɗin even if we got married yesterday kika yi min haka i will remarry tomorrow ta jinjina kai tana share hawaye da suka zubo mata ta ce kenan, Allah ya baka hakuri ni dai amma ka taso mu je mu kwanta ya ce I told you I have nowhere to go. So ki yi tafiyar ki kawai. Ta girgiza kai tana sake sharewa ta ce, Even if I agree you will not. Bai kalle ta bai taɓe baki ya ce, It is impossible. Ta ce mai ɗin. Ya ce abin da kika faɗa. Ta ce idan ma ya kasance ba. Ya kalle ta kaɗan ya ce sai dai idan ma a mafarki. She was so lost that she could not hold back ta ce shi kenan. Ya yi saurin kallon ta ya ce that's what. Ta rausayar da kai ta ce ka ce ka ce ba ma zai kasance ba sai dai kan a mafarki he insist, insisted don start this statement because na haƙura da abin but alhamdulillah lord has protected me from adultery so i don't want to wait any longer i'm going to get married soon looking at him angrily ta ce so you are going to marry ba ya ce haka fa a ta ce You are still talking about remarry. If you can yanzu ma ka je ka yi mana. Or oh, have you been told I am worried about your marriage? Ya ce, if you don't care menene ma kike tada wa jijiyoyin waya to? She say, God forbid, na ji wani abu. God forbid na ji wani abu a cikin raina. Why should auri a kan koma wace ce za ka auro ya ce abin da na gani kenan na ga duk ma kin damu kanki ni kuma fa ba fasa auren nan zan yi ba saboda haka ma baturiya ma zan aura don ma na ga auren bahaushe ba shine ma wani riba ba baya ma da wani alfanu gara ma mutum ya auro wace ma za ta nuna masa so ba ma wace kullum ma zai dinga shan wahala a kanta ba kana lallaba ta tana jan ka a ƙasa botkin ga baturiyan nan ita da kanta ma za ta dinga nema na nema na ko, ko ba na ma ra'ayi ma za ta ma sa ma na ji sha'awar yi hararansa ta sake yi with her eyes feeling with jealousy ta ce to ka je ka aure ta mana ba baturiya ba ko duka duniyar ma za ka aura what will you happen to me What will happen to me? Cike da son ya sake ya sake kara mata haushi ya ce ai shi yasa ma ni ma na ce haka saboda na san ma babu abin da zaki je mijin da ba san sa ma kike ba shi yake son ki ta ina ma zaki damu ma da dan ya ce ma zai kara aure bakin ciki ne ya kunno ta da sauri ta rike ta miƙe tana kallon sa ta ce who told you I did not like you if I did not love you do you talk zan yarda ma ka aure ni ya bude idanuwa sosai <laughs> yana kallon ta yace nawa aka aure irin wannan amarya ba ta son ango ta rike ta rike wetsinta and whispering well ni dai banda ni a ciki yace really ta ce sai ma ka tambaya sai ma ka tambaya yace ye i must ask since i am not part of this ta saki baki tana kallonsa ta ce baka gas alama ba ko ya ce haka na ce ta ce sai na fito na ce ina son ka zaka gane ya taɓe baki yana girgiza kai ya ce no you don't have to say it out but i want to see it in action ta ce a aikace kamar yaya yana rage ganinsa ya furta kamar dai yadda ma matan turawa suke yi wa mazajensu ta taɓe baki za ta juya saurin faɗin i know you have you have nothing to do sai cika bakin ta juya tana kallonsa ta ce ai su ma dan ba sa da kunya ne ya ce hakan da suke yi shi ne rashin kunyar ba ta gyaɗa kai ya ce saboda dai sun fi kuwayo da dabarun yadda ma za su riƙe mazajensu shi ya sa ma kuke ganin hakan a matsayin rashin kunya ta ce ko ma dai yaya ma za ka ce su dai dama ba sa da kunyar ya ce idan ma kun ce rashin kunya ne ku da kuke da ita me yasa ma ba kwa abin da ya dace ta yi shiru tana kallonsa kafin ta ce what shall we do ya ce to give your men their right ta lumshe idanuwa tana budewa ta ce here is your what da, an yi magana kuma ka ce god say that matayenku gonakinku ko sauri rufe bakinta ta tana kallonsa ya haɓe baki yana a zaman zamansa ya ce i am not saying I am not saying anything since you are a teacher. You are. Education is enough to give you all the answers you are looking for. But sanin kanki ne duk wanda yake da ilimi bai yi amfani da shi ba Abun da zai biyo baya sai na ba sai na karasa faɗa ba. jikinta ne ya ɗan yi sanyi a hankali ta kalle shi kamar ma za ta yi magana sai kuma ma ta fasa ta juya ta bar gurin yana kallon ta har ta shige bedroom bai ce mata komai ba yana ganin ta shige bedroom din yayi kofa ya ce well since you have to choosing this way let's go on but zan yi maganin ki soon ta jima sosai da tafiya sannan ya tashi ya bi bayanta a zaune ya tarar da ita a saman bit kafafuwanta a naɗe ta zabga uban tagumi he did not say anything to her ya kwanta a ɗayan side ɗin haɗe da juya mata baya ta kalle shi tana sauƙi numfashi hadley ta ce ka yi haƙuri yana jin ta yake yin magana sai da ma ya ji tana ta roƙonsa sannan ya ce ya wuce ta yi shiru shi ma ya shiru ya gama ba ta da niyyar kwantawa ya juyo ya ce ba za ki kwanta ba ne ta ce a'a zan kwanta ya ce what are you waiting for bakin sandare ya yi ba she was silent and unable to speak ya tabe baki ya juya ya addu'o'insa as she was taya don ta kwanta don kanta ta kwanta wayo Allah wannan labarin kan dai ina kallon dai labari ne na mutanen faransa kai a'a mutanen Nijar sun ce wannan ba faransa bane ne ni dai kan dai ina kallon bakake da wasu ladai duk yadda dai na kalla wanda na iya faɗa daidai to shi da wanda ba fada daidai ba kuma haka za ku ji ba daidai ba ni dai abin da nake kallo in na fada da kaina na kalla bai daidai ba sai sake faɗa in na ji bai daidai ba ko yayi daidai ma dai sai ku ji a haka din shi yasa ma kuka ji labarin ya saya fa kwana biyu fa dan ni shi in gagara ganewa kan wannan kan mu ne muke yin magana ne ko kuma su dai suke yin magana su dai ina gagara ganewa shi yasa kar na zo ba na ganewa kuma ku gagara ganewa sai ku gagara saurara shi yasa sai na tafi na je na shiru wallahi talla an ba dan ma bai kare ba ba ko hmm, da ya tafi ba zai kara dawa ba amma dai labarin ya a cikin kaso uku an ce biyu duka duka anan wurin zamu dakata sai mu haɗa littafi na gaba dan jin yadda za ta kasance